Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi TV a barkanku da wannan lokaci a wannan harafai da ake gani suna da matukar amfani sosai manyan al'amura a cikinsu da yawan gaske ba a wanda da za a ce za mu ringa kawo wannan fa'idodi na wannan harafai za mu jima muna yi a kaɗan daga cikin dai wannan harfai ana wato ainihin tasarrufatu da su kala-kala a musamman wanda ake zanawa misali ko a za ku ringa yawan ganin su a kan azurfofi haka a ƙasan azurfa ko a saman azurfa a wanda suna da matukar amfani musamman ga Ah, masu fama da iska aljanu kenan sosai ana wani amfana amfani da su akan azurfa ai musu wani hayaki ah, wanda zai zama mutum yana tare da shi sannan kuma shi wannan sare ana iya rubuta wannan da kuke gani wannan harfai a ah, takarda guda wato ainihin bakwai kowace takarda a zuba turaren fasuk sunan turaren ana sayar da shi a Islamic chemist Fasuk e, ana wato zubawa a kowace takarda sai a yi wato ainihin mai ciwon aljani hayaƙi to insha Allahu za a samu nasarar fitar da aljani da gaggawa daga jikin mutum yawa na mutu wannan eh, idan kuma wato ainihin irin aljanun nan ne na wato ainihin wanda suke wato ainihin takura mata musamman wanda idan dare ya yi suke kwanciya da su ma'ana suke ji ana saduwa da su to insha Allah za ku iya kiran namban mu kamar haka 080 30 96 50 wato 080 30 96 50 to insha Allah za mu kokari mu muku bayani cikakken bayani yanda wato ainihin wannan fa'idodi suke ɗaya bayan ɗaya insha Allahu sannan kuma za mu ɗora wasu a kace sai dai mu ce to kurin ku danna dai subscribing ɗin wannan channel mai albarka sannan ku yi liking kuma idan da mai tambaya ya iya yin tambayarsa insha Allahu mun hau za mu ba da amsoshi yadda su wanda mutane za su amfana wannan gida zai zama duk wani sirri da muka bayar a wato feji din mana wato ainihin fezu na tsohon kundi feji to insha Allahu za mu ringa warwarewa ɗaya bayan ɗaya muna sa audiyon su a ciki sannan kuma za mu fara ba da magunguna yadda za a haɗa su insha Allahu wasu